tashar kundin shahara a jiya da daddare aka yi taron gangami na malaman jihar kano wanda suka hada limamai da malamai da kuma su malamai daga jami'a da kwararrun wato jami'an kiwon lafiya ne haɗa manyan likitoci da a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar kano dr nasiru yusuf gawuna wanda shi ya jagoranci wannan kwamiti da kuma kwamishinan lafiya wanda su ne suka jagoranci wannan kwamiti inda aka tattauna waɗannan matsaloli ta fuskar kiwon lafiya aka tattauna su ta fuskar shari'a ta addinin musulunci inda aka samar da wato wata matsaya akan wannan wanda malaman jihar kano gaba ɗaya na kowane ɓangare sun yarda da wannan matsaya su ma likitoci alhamdulahi sun yarda da wannan matsaya sannan kuma mai girma mataimakin gwamnan jihar kano ya buga mata stamfi cewa gwamnatin jihar kano ta yarda da waɗannan shawarwari da suka bayar gaba ɗaya shawarwarin su ne an yadda cewa tun da alhamdulillahi wannan cuta mu muna yi wa Allah mulkin sarki godiya Allah bai jarrabi jama'ar jihar Kano da ita ba don haka sun shawarci gwamnatin jihar kano da cewa ba za a rufe masallatai na juma'a da sauran masallatai na salawatul kamsu ba amma an yadda a yi waɗansu abubuwa guda uku abubuwan su ne kowane masallaci an kira limaman wannan masallatai da cewa su sassauta hudubobinsu da za su sannan kuma an yi kira ga jagoron da suke gudanar da masallacin waɗanda aka haɗa 'yan hizba a ciki da 'yan agaji da 'yan kwamati na masallaci da dukkanin masu ruwa da tsaki na masallaci cewa su kuma su taimaka wajen tsayawa su ga ba a samu wannan cunkoso a cikin masallaci ba sannan su tsaya su ga cewa duk wanda zai shiga masallacin kafin ya shiga an samar masa da wannan omo ko sabulu wanda zai wanke ainihin hannunsa kafin ya shiga wanda kuma muka yi kira su mawadata da masu hannu da akwai da wanda Allah ya sirwa su yi kokari wajen samar da wannan omo ko samar da wannan sabulu domin a samu wannan cin nasara da haka irin wannan matsaya guda uku cewa an yadda ba za a kulle masallacin ba an yadda za a sassauta kudu ba an yadda za a ɗauki matakan kariya ta hannu wanke hannu da kuma magance dukkanin wato cunkoso da zai iya afuwa a cikin masallaci yanzu ana maganar a nufi ba ana nufin irin yadda da ake zuwa a cunkushe ka ga hatta ma shiga masallacin wani lokacin yana nema ya faskara sannan ko kuma ka ga wato irin matsin da ake yi a ciki to irin sa ne aka ce sannan kuma dadewar da ake yi ta wannan yanayi in aka yi sallah bayan in mutuna shikenan kowa ya fita ya ci gaba da raguwa harkokinsa wannan za mu yi shi da dan wannan take ga alhamdulillahi dama wannan gabar akan ta muke kuma a yanzu haka ina sanar da dukkanin kwamandojin hizba na ƙananan hukumomi 44 da su fito su yi postin da zuwa masallatan juma'a da suke ƙarƙashin wannan hukumar waɗanda dukkanin 'yan hizba sun hada ciki sannan 'yan adibaziri masu taimakawa masu waɗanda suke su mashawarta su ma suna cikin wannan tsari sannan 'yan agaji su ma muna kira gare su su kuma da su shigo da 'yan kwamitin masallaci waɗannan su ne za su haɗu su cimma nasara na haka ina ƙara sanarwa dukkanin ƙananan kwamandojin ƙananan hukumi 44 wannan muryar da nake faɗa muna faɗa musu da cewa mun ba da umarni gaba ɗaya daga yau ɗinnan zuwa gobe zuwa wayewar gari su shirya kwastin na dukkanin masallatan juma'a da ke jihar kano gaba ɗaya a karkashin wannan umarni domin a ga cewa an kula da magance wannan matsa-matsa wannan cushen da za a yi an kula da tsabtace hannu da ya kamata a yi an kula kuma da ci gaba da kira da nasihohi da za a yi al'umma wajen nisantar sako wajen kokarin yin addu'o'i wajen karatun alkur'ani da dukkanin kyawawan sufofi da halaye shi liman ya riga ya sani in da ka riga ka ce da shi ba sai ka ba in ka ce da shi ya sani ai da ka ɗora shi a kai a shi ne dama an ce wai wato ka yi ka a ausi ka aike shi kawai karka ce masa mai zai faɗa e arsil hakimin wala tusi wai ka saki mai hikima karka ce masa saboda malamai sun gane me muke nufi da ta kai ta hudu ba mai muke nufi wajen magance kwamutsi me muke nufi wajen tsabtace hannu da sauransu babban abin da za jama'ar gari shi wa Allah madaukin sarki godiya da sauran wurare gaba daya ka ji an ce can an wanda wannan abun har ya kai ga har manyan masallatai na maka da madina an kai ga samu wannan mu kuma nan wasu jihohi duk an samu wannan amma mu a nan jihar kano allah ya kare mu to haka ina kira ga al'umma ina kira ga jama'ar gari wannan yunkuri da gwamnati ta yi kuma ta sako waɗannan dukkanin masu ruwa da akwai ɓangaren manyan malamai da bangaren likitoci da bangaren yan agaji da yan hizba a ba su kyakkyawan haɗin kai ai shi sa a cikin haɗin kan ne na ce wani bawan Allah zai iya siyo wannan ɗan sabulu da ɗan omo a ba bayan Allah nan duk su kula su Haka kaga wannan haɗin kai ne sannan kuma idan aka zo ake maka magana da Allah gyara karka ji wani yanayi shiri ake kai ake yi wa duk wani matakai ne ake yi wanda kuma shari'a ta yadda ka ɗauki mataki na rigakafi don ka wani abu ya faru akwai masu zuwa a yanzu dai in ka duba kusan zamu ce duk ba mu da wato waɗannan masu laifi kuma waɗanda suke ma gaba ɗaya mun kira iyayensu da waliyansu da wakilansu mun hannanta su gare su kuma sannan muna ci gaba da taka tsantsan wajen magance duk wani abu da zai zamanto ya haifar da cunkoson kuma ka san ai riga an sanar gwamnati ta sanar cewa gaba ɗaya ma aiki babu mu ma abin da sa har aka bar mu saboda ka san muna bangaren jami'an tsaro ne da kuma kulawa taimakawa gwamnati wajen cin nasarar abin da ta sa gaba amma tuni wasu abubuwan ayyuma duk mun dakatar da su sai ɗaya ko da muke wanda ba a rasa ba kamar yadda ka san kotu kotu agadi sai rufe kamar yadda ka san dukkanin wurare da yawa na jami'a na gwamnati aiki amma mu yanayi ne wanda harka ce ta abin da ya shafi wato tsaro harka ce kuma ta shafi gwamnati kai tsaye za mu taimaka wajen cin nasarar abin da ta sa a Mu alƙawari